shirin da muke kawo muku fasahan marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna kan littafin nan mafarkin khadija wallafar maimuna idris hanbeli to da ne ba ku manta ba malam zunuzi ya sanar da khadija cewa iyayensa sun kyamace ta a matsayinta na yar ƙauye kuma yar talla daɗin daɗawa tsatsan mahauta wanda babu ba filatinin arzikin da zai ɗansa ko yarsa aura ta ce lallai wannan labarin na tashin hankali ne a gare ni don ba za a iya kankare min ƙauyanci ba talla shi na tuna girma kamar yadda ba zan iya koma cikin iyayena mahauta fulani ko zalla hausawa su haihu ni ba ya kamata ne rama ko daga wannan lissafin amma a nazatan san malami na kawai ke bunƙasa na ina haye ƙiba ta na murjewa na ƙara haske ashe ban sani ba tsalle ɗaya afkan rijiya har cikin kusan wata hudu ban san da shi ba ko da yake bai kamata in ce ban san da shi ba kai tsaye domin dai babu canje-canjen da ban gani ba har zuwa lokacin da cikin ya fare min gurin-gurin kawai dai ban zata wannan ne dalilin ba na muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba tsakiyar wani daren litinin aka buɗe min bakin ƙofar shiga ƙuncin rayuwa inda babata ta sa wani yayana tukuro ya farkar da ni da wani matsanancin bugu wanda yake min shi ko ta ina da tsabgar dukan jakai na farka a gigice da matsanancin tashin hankali da raɗaɗi na kuma daddage na kurma ihu carab sai ga sha danke min baki jikin innan mu na bare ta ƙara garkame kofar ɗakin a sannan ne na san lalle aikin babba ne wanda ba a son mutanen gida su ji saboda haka na ja baki na ɓame amma maimakon sa sai na saki fitsari a tsaye duk da kuma san laifin da ake tuhumata da shi ba daga cikin kin gani wa kika ba kanki yana tukuro da kamun tsawa da waɗannan kalaman da suka tunkuɗo min hutu tausayin karɗo ya kashe mu a ɗakin yasa na riƙe ta a firgice cikin rashin hayaci na ɗaga riga ta ni kaina ina binciken da kallo sai na tara cikin kamar wani matashin koko inna ta ta baya da sauri ta zauna shaɓar sai ga ta ta hau bori dole tukuro ya buɗe ƙofa ya tafi kiran kakanmu wadda ta haifi baban namu nan da nan sai ga ɗakinmu dankan da jama'ar cikin gidanmu har da makota ma tukuro na dankara ta da duka ana kwata ta inna ta na hawa iskoki iri-iri sun kai kala goma ta hau na kada ta hau yar fulani ta hau yan mairo ta hau mai dawa ta hau baturiya ta hau balarabe ta hau arne ta hau sarkin rafi ta hau gantali wadda ita ta fi uzzura mata tana ƙoƙarin fusgarta ta shiga daji don ta huta da ganin baƙin cikin da na jaza mata na kwaso ciki karce majiya ƙarfi suka ringa rirriƙe ta sai da aka gayyato sarakan bori suka tsayar da iskokin nan bayan an yi musu alkawarin jaririyarsu wato babata za ta yi wannan garin nesa gudun shakar bakin ciki daga mutanen gari magana ta gaskiya duk sanda nake wa malam a ranar nan sai da ne da na sanin ban zo duniya ba na ci bakar waya na ci dukan da ban taba zaton ana iya rintse ido a yi wa dan adam shi ba musamman ciki na wanda yayana na lado ya dinga naushi yana ikirarin sai ya kashe mu daga ni har abin cikin sai dai shi ma a kashe shi daga baya na samu labarin ni ma sai da na tayar da tawa iskar wai ita kuturwa to a lokacin ne na samu lafiya bayan na ɗauko taɓarya na bin mutane ina rubɗa. sai da aka yi sati da faruwa wannan al'amari tuni na zama abin da ya fi mujiya a gida da wajen ƙauyenmu hasali ma ko ƙofar gida ba na iya fitowa daga ɗaki sai ban ɗaki abinci ma sai an ga dama za a bani ko ni na ji mutuwa dalilin yunwa na ziyarta ta sannan na bi dare na samu tuwo na sata na da gawata ta wa iyayena da dukkan dangi na rayuwata sun faɗi hakan kuma suna aikatawa ta duk hanyar da suka samu malami na bai samu labari ba sai bayan kwanaki goma ya gaji da zuba idan rashin gani na a makarantar boko ya biyo ni gida da yake babu wanda ya tsammani shi ne da alhakin ciki na sai gashi tun kafin ya ganna ma an samu mai taransa ya tsegunta masa ya shiga iyakar tashin hankali amma ya ɓoye wa munafukan nan da kuma na ce lalle yana son abin shi gani lokacin mahaifina ya zo garin bayan kai masa labarin da aka yi ya zo ya mun tasa izayar har ya haƙura bayan shi kuma na taya masa badujala yana duka da zagi irin nasu ni kuma in ne masa waka da kiɗa da baki mahaifin na da kansa ya zaƙulo na ƙuryar ɗaki cikin kakkausan harshe yana ce mu ki je tun wuri ki sallami wancan yaron kirkin da kika samu kin yi wa kanki Allah ya tarfa garin ki nono kin watsa ƙasa yanzu dai ko almajirinsa ba za ki aura ba sai dai in kin haihu a rurrufa a ba na mamursu sadakaki na mamursu wani mai makalalle kafa ne tsoho ne ya girma shi kansa mahaifina yanzu matansa uku kuma duk daga wadda aka yi wa fyaɗe sai mai tsautsayi irin nawa shi da kansa ya ce ko shegiya yar shegiya ce uwar shegiya baya gudu zai aura idan an bashi tun daga ranar da ya tukuro ya farkar da ni ya bani albishir ɗin ina da ciki ban ƙara jin abin da yake fari a cikin zuciyata wadda duhun ta ya munana kuma take kallon komai mummuna ba sai yau Aya, ya matsayina da guntuwan yunwata ko in ce uwar yunwata ina haɗa hanya na riski mala, a ɗakin yana tukuru wanda ke soro wanda an tura mu nan ne da rage idan basa idawa ina shiga na samu mala a tsaye fuskarsa sharkaf da gumi sai safa da marwa yake na ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar da ta karasa karya min gwiwa ta wadda yunwa ta gama lahantawa na durkushe a wajen na rushe da kukan da nake kokarin haɗiye sautinsa shi ma ya zube ƙasa a gabana muna neman yin mutuwar kasko ina shishika ta cikin dabe kai alamar nuna na shiga uku yana nasa hawayen cikin girgiza kai yana kallo na alamar cike ke da tausayina khadija halin da na jefa mu kenan ya faɗa cikin rauni da nuna nadama wanda ya hayyaka min tausayina a zuciya har nake ganin kamar ma shi ne abin tausayi ba ni ba dubu dai halin da na jefa masoyiyata na sanya ta cikin kunci da musiba ta rame tamkar mai cutar sida kai cona da na zama azzalumin kaina ya sake faɗa cikin rauni har sai da na samu jin ƙwarin gwiwar in hana kaina kuka rarrashi masoyina wanda ba laifinsa ba ne laifin tsautsayi ne na tashi daga wurin na koma can gefe jikin bango ina goge hawaye na ce malam tsautsayi ne na san ni da kai ba mu taɓa mafarkin haka ba shi ma ya tashi ya koma gefen gadon ya tukuro ya zo na tare da dafe kai fuskarsa na tsananin bayyana damuwa ya ce da na irin wannan mafarkin gara na farka na ganna kabari khadija kai tuna da ba zai kare ba domin ina dakon cutar da masoyiyata tare da hana zuciyar ta farin ciki girgiza masa kai kawai nake iya yi shi kuma bakinsa ya kasa shiru wallahi tallahi ina tsananin sanki duk inda cutarki take ba zan ba hanyarta ba ban san haka za ta faru ba da ban aikata abin da na aikata miki ba ki gafarce ni kar ki haramta min san da kike min hawaye na ya dawo sabo saboda tausayin mu duka amma haka na ci gaba da gyada masa kai alamar nuna gamsuwa ta shi ma ya ci gaba da faɗa min duk wani abu da ke cikin sa ta ɓangaren so na ina haɗewa wani ya bani kuka wani ya bani kwarin gwiwa musamman sa ta cewa tarihi ya sha nuna rugujewar soyayyar da masoya suka yi azarbabin kusanta juna kafin aure amma wallahi khadija ban san da gaske zuciyata ta fara son ki ba sai daga wannan rana kuma ba za ta fasa son ki ba har ta koma ga mahaliccinta da na gaji da kaɗa kai kawai sai ne zuru ina kallon sa tamkar wata mai tabin hankali shi ma da alama ya fara shiga tawa hanyar ta ruɗewa da hauka ya bar kuka ya bar zare a tsakiyar ɗakin ya tsaya kallo na kurum har tsawon lokacin da zuciyoyinmu suka gama ƙeƙashewa kamar suna zance da junansu ba tare da harshenmu ba don haka kusan lokaci ɗaya muka buɗe baki muka magana ina jin yunwa yaushe rabanki da abinci na faɗa shi kuma ya tambaye ni a lokaci ɗaya kawai sai ga shi a hanyar fita ba tare da ya tanka ni ba na yi tsumo a wajen lissafin dokin rano ya hana ni gane tsawon lokacin da ya ɗauka bai dawo ba ya miƙa min leda mai alamun ƙunshin nama ne ya ja ya tsaya daga bakin ƙofa yana cewa ya kamata mu rabu yanzu don kar a sa mana ido a tankwaɓe ƙudurorinmu ki waya wayata gobe da karfe takwas zuwa goma da sauri cikin hawayen ciwon rabuwa na ce masa an karɓi wayar kawai sai ya sa hannu a aljihu ya ciro waya daga cikin wayoyinsa ya miko min tashi ki shiga gida zan kira ki ya juya ya fita ba tare da ya jira cewa ta ba sai da na ji muryar su yayana a soro sannan na gane kila magana suka yi masa ko kuma wasu alamu marasa daɗi ya gani a tare da su na sun ce zani na jefa naman da wayar cikin aljihun ɗan tofi na kintsa sosai sannan na doshi cikin gida zuciyata a bushe ina mai cike da jin yanzu nan ma na fara rayuwa Tun da masoyina ya yarda da ni kuma bai kyamace ni ba tun da haka ne duk mutanen duniya ma su tare su kyamace ni wannan su ta shafa karfe tara da rabi na samu sulalewa daga gidan domin fakewa na amsa wayan malam na shiga gonaki sosai na samu karkashin bishiyar mangwaron na rashi karfe tara da rabi daidai sai ga dan albarka ya kira babu doguwar gaisuwa ya gabatar min da abin da ke ransa ta hanyar budewa da cewa ina son mu rayu tare har abada khadija ta yaya zan cika wannan burin sam azanci na ya kasa fahimtar tambayar ballantana na iya nemo amsar ta shi ma bai jira da amsar bai zarce me zai hana zubar da cikin nan khadija da za a yi hakan za a kyauta sannan riba ce gwaggwaɓa za mu samu juna a sauƙaƙe sannan mun toshe duk wata kafar da kai zai shiga rayuwarmu kama daga neman kai da junanmu bayan mun haifa ko kuma yadda haihuwar ɗan da rai za ta iya nesanta mu da juna gabana ya dinga da kan uku uku kamar zuciyata ta fasa kirjina ta faɗo a zubar da cikin na jinjina niyyar ta malam ina cakuɗa ta da alkawarin gujewa yi masa musu amma na kasa zaɓar ɗaya ni dai a rayuwar da na sani da labaran da nake ji a cewa mai ciki ta zo a kai ta asibiti a zuban mata da ciki daidai yake da a nuna mata rami a cikin ga kabarinki duk labarin da muke samu matan da ake zuba wa ciki mutuwa suke a wajen zubar da cikin amma ni gani mazoyi na ke gayyata ta na zo ya kai ni jin na tankawa ya san na shakkun amincewa sai dai bai kintaci dalilin kin amincewar tawa ba sai ya hau wani yakin daban na rantse miki da Allah ba zan cuci rayuwar ki auren ki ba amma akwai matsala idan aka ce za ki haife abin cikinki. ki kina ganin faman da nake da iyayena a kan su yarje min aurenki me kike tsammani idan labari ya zo kunnen su cewa kin taɓa haihuwa a gidanku ki bani haɗin kai khadija na yi alkawarin aurenki in kin ga ban yi ba mutuwa ne na tare shi cikin girgiza kai mai nuna tsoro da gudun laifi ko ya ka zama a rayuwata ba zan guje ka ba malam zub da cikin ne ai na ji an ce wai mutuwa ake duk da ba wani abu bane dan na sadaukar maka da raina amma malam ban shirya mutuwa yanzu ba don na zata akwai wata rayuwa mai daɗi da zan yi da kai a gaba ya tare ni cikin tausayi da lallashi na sani ni ma na zaton wannan rayuwar amma wa ya faɗa miki zubar da ciki ƙarshen numfashi ne cikin wata tara ma idan ba a sa, ana iya fitar da shi a bakuwarsa dare haba khadija karki zaton ina yi hanyar ki mutu ni zan iya zama a duniyar a mugun tsorace nake don haka na kasa amsawa ganin haka yasa ya biyo min ta wata hanyar daren jiya duk lissafin da zan yi akan auren mu na yi na yanke shawarar ko babana ya amince ko bai amince ba to ni kam na gaji da jiran amincewar tasa zan aure ki da zarar kin rabu da abin da ke cikin ki makawan san da nake masa yau bai hana ni gane wayo ke min ba yana rufe baki na ce Allah ya raba mu kalau ya jima cikin shiru har ne zaton ya katse waya sai da na kira sunansa sannan ya amsa cikin rarraunar murya ya ce mu yanzu khadija ba za ki yarda a zubar da cikin nan ba alhalin duk ke nake nema wa sauki dogon zaman tsangomar da ake miki zai ragu kamar yadda ba za ki kawo ɗan duniya a haɗa ku a tsangome ku tare ba ina tsammanin cikin nan da yana da niyyar zubewa da tuni ya zube malam babu irin naushin da baya ci wajen yayye na kamar yadda babu irin sassaƙe-sassaƙen da ba a bani dan ya zube amma ko zo. ko da yake na ji suna cewa duk cikin da ya haura wata hudu yana da wahalar zubarwa Malam ya sake yin shiru da alama na kular da shi da kafiyata ta gudun azubar da cikin nan. Duk da ba na rakito zaton cuta ko son jayayya tsakani na da shi sai na ganna a yau na yi ba tare da na so ba. Daga nan bai ƙara ɗago min magana a zubar ba. Muka kwashi dogon lokaci ya neman nasiha hakuri da juriya tare da neman kanna na kwace masa son da na bashi. Zai tafi ya shirin da za mu kuɓuta da juna. muka yi sallama da sharaɗin zan ci gaba da ɓoye wayata shi kuma zai dinga kira na akai-akai yana binciken lafiyata tare da sanar da ni halin da ake ciki dangane da yunƙurinsa na ganin mu auri juna da alama duk wahalar da na ci a baya hannu a fata nasa yanzu ne nake gane cin wahalata dukkan ɓangarorin da suka zama bangona na zahiri kama daga kan iyayena wadda akuyarsu fi ni mutunci da haƙƙi a kansu da kakanni na da dangi waɗanda suka sa takobi suka gille igiyar zumunci na da su balle in sa ran in salama ta zo musu su cillo min da kuma jama'a gari waɗanda a yanzu suka nuna na a kansu da haƙƙinsu a kaina shine su yi da ni su yi na su tsine min ko kuma a jefe ni idan an gana kwararo amma duk wannan gallazawa tasu ɗazu ce akan ukubar da nake sha ta rashin masoyi tun daga ranar da muka rabu ya kira na a waya washe gari ban sake ji ko ganinsa ba har ga allah ban taɓa rewa wani mummunan zargi akan ɓacewar malam daga rayuwata ba abin da na kaddara kawai yana can yana te mana fafutuka yadda za mu yi aure kuma da yake gidanmu babu wuta sannan babu ta inda zan samu kuɗin da za a yi min cajin wayata sai wayar ta zama hoto don haka kullum abin da nake kaddara shine malam na kiran wayata yana jin ta arife kuma kullum cikin kallon hanya nake ina jiran ganin ta inda zai bullo kuma da me zai bullo din cikina na kaiwa watanni bakwai hankalin iyayena ya ƙara tashi wato da suka ga dai da gaske nake zan haifar musu shegi a zuriya mahaifina ya zira takalma zai kuma kudu baya ko waiwaye mahaifiyata kuma ta ci gaba da tayar da kala-kala iskoki suna bayar da sharaɗin lalle sai an tashi an bar ƙauyen nan in ba haka ba za su kaɗa goɗe su da babu shiri yayye na suka tafi can mu da ke yamma da tsama ba tare da sanin kowa ba suka gina mana muhalli muka salale cikin dare muka koma na je can na ci gaba da shan azaba a hannunsu yunwa kyara duka da matsin lamba sai na faɗa musu wanda ya mun cikin har a wuya sun sha ɗora min da yunkurin jefa na arijiya amma da wasa zuciyata bata taɓa karya ba illa ma bushewa da take nake ji a cikin raina inda za su jefa na arijiya ko su goga min wukar inda na mutu na zama mujahida soyayya cikina na da wata takwas na samo dabarar satarwa ya yi tukuro batirin wayarsa idan ya yi caji kasancewar yana da batiran da yawa sai in makala a ta wayar in faki ido in zagaya bayan gida in kira malam ta wannan hanyar muka fara sanin halin da juna ke ciki na ji malam ya bar koyarwa a makarantar garinmu don mahaifinsa ya ba shi kuɗin da ya niyyar bashi har ya fara tafiye-tafiyen kasuwanci ƙasashen waje sannan na ji cewa auren malam da saudatu wata ɗaya ne kacal ya rage a wannan lokacin kenan ko na haihu daidai lokacin auren ko kuma bayan haihuwa ta da kaɗan a auren bayan ya gama bani labarin tashin hankalin aurensa kuma yi min albishir in na auren wallahi khadija da gaske nake ko mahaifana sun so ko zan ki na aure ki haihuwar ki kawai nake jira na gamsu da jawabansa dan na haƙaƙe da gaske yake sai dai me ban fasa fargabar ta inda za a yi mai auren da yake kurin ko an so hakan ce ta ci gaba da gudana cikin rayuwa ta har kawo lokacin da allah ya sauke lafiya yayyana suka kashe yar ta hanyar jika shinkafa bera suka ba ta ruwa sannan suka ba na je kogi na jefar na dawo gida na sake sabuwar rayuwa ta ƙara samun tsana daga dangi da kuma jiran tsammanin ta inda malam zai bullo bayan dogon zango na daina samun malam a waya sakamakon sauya waya da ya tukuro yayi sai na rasa batir ɗin sibara kwatsam ranar nan bayan la'asar ina ta faman dakan garin kunin da inna ta taɗan da shi sai ganin yayana na lado ne da malam sun yi shigo cikin gidan mu kai tsaye nan fa na zuma matse wanda har ta kai ni ga sakin taɓarya ta faɗi can gefe tana bari na da sakin baki cikin kallon su na lado bai damu da abin da na yi ba don na san bai tsammaci malam na da muhimmanci a cikin rayuwata ba malam da ya kafin su shige ɗaki ya min wani asartaccen kallo wanda ya tafi da dukkan imanina kallon da ya kuma fassara muhimman matsayina a su har yanzu suka shige ɗakin yan na'urar suka bar ni da fargaba da dukan zuciya tare da saƙa da warwaran mafarkin ido biyu na fara jin abin da suke tattaunawa muhimmi ne musamman da ya bayan zuwan yana tukuro na ji kamar musu na tashi kuma na zo laɓin samu labari amma na hanga babu wata kafar da zan laɓin samu gulmar dole na ci gaba da dakan gari cikin ƙarfin da mayan so da farin ciki har da samu sai dab da magariba masu ya ƙare tun ma na gama dama kunan ina zaune gaban murhu ina kurɓan nawa hannu baka hannu ƙwarya don yau na samu na yi ɗeba da kanka baba ce ta fara fitowa fuskarta kada ran kada han ba kamar yadda ta saba ɗaure min ba ta ce kin zuba bakon kunun kuwa na haɗiye wanda na cika baki na da kyara cikin tsoro da girgiza kai ina kallanta ta zabga min harara sannan ta buɗe yar nakiyar da na dama kunin ta gani kana ta biyo na hannuna tana kallonsa ina fargabar za ta yi mitan na kwashe sai na ji saɓanin haka ta juya ta wuce ɗaki tana cewa kan ki kawai kika sani ki samu kwano mai kyau ki zuba masa tana shiga ɗakin malam da yayye na suka fito fuskar yana tukurwa ɓace amma yana ɗauke da tabarma da alama sallah za su yaya na lado na ɗauke da buta sai malam da aka bari yana sa takalma yana fakewa da satar kallona har suka fice kofar gida ni ina bin su da kallon kai tsaye na tura babu baba aniyan masifar da za ta mun bisa rawar kaina akan jiran gaisa da masoyina na kawar da kai ne wanka a gurguje na sa tufa mai ɗan kyau na dungura sallah kana na zauna a tsumayen haɗuwa da malam muradin baba ta kwabe kunya ba don sai da ta tanka tanka kwa mai karfi samun gari wai kuturu da gaɗa za ki dambar yaron kirki ba irin ki watsatsiya ba dole ki rawa kafa mana ni wala ban ga laifin iyayensa da suka kafe hana shi auren ki ba gabana ya mummuna yankewa ya faɗi na bi babu da kallo cikin fargaba da hasashen inda ta samu maganan nan a wajen malam ta ji yanzu na raya arena sai dai a wacce gaɓa ya bayar da labarin duk ƙoƙarinmu ne da ƙwaƙwalwata mun kasa samun amsa har lokacin da yana na lado ya ko ya ce da ni ki je ku gaisa zai wuce ya saki labule ya wuce ni kuma dama babu abin da nake bukata sai ta miƙewa na fice ɗin na same shi tsaye kusa da babar ɗinsa roba roba saɓanin besfa da na san shi da shi muka wa juna kallon kallo kwakwalwar mu a ruɗe na idan ya hango malam ya ƙi ba ya haske shaidar cewa ko gefen hanyar wahalar da na biyo bai kamata ne masa zatanta ba ban san shi me ya gani a tare da ni da har ya gane magana ba don fi na abin cewar ba sai don fi na karfin halin faɗa ba ki haƙuri ki haife mu haƙiƙa na ɗaukowa soyayya ta'addanci na kawo sai dai ban yi ƙasa a gwiwa ba na zo wanke dukkan kurakure na da laifuka na yi daga lolo komai na a sakarce ban fahimci inda yawa soyayya ta'addanci ba ni bai ma taɓa yin wani abu ba daidai ba a rayuwata balle a soyayyata da ƙyar na ƙoƙarta na ce masa menene ta'addancin na kamalan kafin rufe baki ya amsa na san kina cikin wani hali na kangi da jira amma na tafi wasu sabgogin ne da ko kaɗan ba su kai ki muhimmanci ba na yi aure watan da ya gabata har ma mun bar ƙasar da matata ne sati biyu jin nan ma muka dawo na kawar da kai da kallonsa zuwa kallon nasa ni da ƙwaƙwalwata muna ta cakuɗa maganganunsa amma mun rasa ta inda suka amfane mu da har malam zai faɗa mana ko da yake mun shiga jam'iyyar soyayya ko kansa da dariyarsa don nawa ne sai dai a yanzu kishi ya hana ni cewa komai shi ma ya fahimci hakan sai ya dora da wanke kai khadija na rantse miki da allah ba zan taɓa son wata mace ko da rabin yadda nake son ki ba kawai dai bin umarnin iyayena ne waɗanda suke masu tsauri sannan su suke maka ɗawainiya ba kai kake musu ba inda a ce tsaye nake kan ƙafafuna ba tasu ba na rantse da allah da tuni ne musu tawaye ai abin da suke bai kamata ba ko kuma dan ba su san ciwon san bane oho har yanzu ban samu abin da ya faranta min rai ba dan haka na ci gaba da ringima kai ina kuma rasa wajen ajiye shi al'amarin da nake jin ya yi girman da ba mu mafita sai ta addu'a addu'ar ma ba daga bakin mai zunubi iri na ba wai masoyina ya yi aure ya auri likita ina nan ko a ba ta da ban gama haddacewa ba ya aure ta da izinin mahaifansa ina can makala a zuciyarsu da niyyarsu ta har abada ba za su bayar da izina a aure na ba sannan gani mara gatan da soyayya ta yane wa zuciya babu abokin ko ta hira da zan ba da labari sai iyaye da dangin da ba su ki su farka bacci su tara da gawata ba duk lissafi na iyakar gatan da zan yi wa soyayyan na kai matakin samun amsa khadija ya katse tunani na ɗago kai ina kallonsa cikin burbushin tunanin da na baro wanda nake tsammanin shi hana ni fahimtar inda maganganun nasu suka dosa bai yi ƙasa a gwiwa ba ya farke min layar tun kafin aure na na ci albashin idan mahaifana sun ki amince min aurenki to zan yi koda babu izini na tare shi a gaje na sha jin wannan magana a bakin kamala ya daɗe cikin tsira min ido da alama na ba shi abin da ban taɓa ba shi ba wato mamaki da nuna ƙosawa cikin hukuncin da ya sha yanke mu sai rausar da kai cikin tausasa ya ce mu to yau na zo in tabbatar na nemi haɗin kan danginki da alama ya tukuru ya yarda ya fahimci sanda nake muke. cikin saurin murya da nuna firgici na tare shi wani hali ne yana marmashin karfin hali cikin kaɗa kai yana ƙoƙarin tashin babur ɗansa da alama tafiya zai yi. idan kin shiga shi tukuru zai sanar da ke cikin ƙosa na dogo ƙofar gidanmu sannan na juyo da gani na gare shi me yasa kai ba zan ja a bakinka ba duk da ku idan a bakinka na ji zan fi gamsuwa ban bari ya amsa ba na ci gaba cikin hawaye malam ne fa ba da zaɓi ko a wannan hali ka zaɓi rayuwa da ni in dai ba karuwa ka ba zan amince da sauri ya kashe mashin ɗin muka zuba juna kallon so da tausayawa shi ya fara kawar da kai tare da rage jimami na jima da sanin haka khadija abinda kuma ke ƙara haihuwar dubbannin sanki a zuciyata kenan masu sauraron ma'anar za mu sa aya a cikin wannan shirin inda muke karanto muku littafin nan mafarkin khadija wallafar maimuna idris sani beli za mu ɗora a shiri na gaba idan allah ya kai mu ni muhammad umar kai gama da na gabatar nake muku sallama